mun taru a wannan wurin ba don komai ba sai don ƙara wa junan mu wani abu da ya shafi addinin mu na farko ina kira ga yan uwa mata da suke hauna wurin don Allah su saurara babu da inda zai sake goro gida ki zo na wurin kawai da zai su mu ji tsoron Allah mu saurara kamar yadda faɗa abin da ya tsara mu a wannan wurin shi ne ƙara wa junan mu sani abin da ya shafi addini ne takardar da ya ta ka ta zagaya tsakanin al'umma mun san wane ne malamin da zai ainihin jagoranci taunawa mu a yau malam ya shigo gari tun jiya ya ba fara ganawa da maza gashi kuma insha Allah a wannan lokacin zai gana da iyaye wa mata fatan shi ne Allah ya gafi ka fadar malam ya tabbatar da gabatar shi wurin faɗa mana wanda ke daidai ya kuma ba mu ikon yin aiki da wanda za mu ji daga bakin malam shekaru kusan biyu da suka wuce mun taɓa taruwa a wannan wurin don gabatar da karatu kamar haka wanda wancan lokacin mun take da makon suna kashi kuma Allah ya sake ba mu aron lokaci da rayuwa mun saka tawa a nan don gabatar da irin wancan karatu a yau ba kuma shi ne malam Musa Yusuf asar sunna daga garin Kaduna malam sananne ne ba ana yake mu ba a cikin ƙasa gabaki daya a baya bayan nan kadai Malam ya fitar da jerin gwanon kwara talatin wanda ya gabayar a faɗin ƙasar nan waɗansu a kano waɗansu a kaduna waɗansu a lagos wurare daban-daban malam ya shiga ya karatu kuma karatuttukan suna nan suna ainihin yaduwa tsakanin al'umma takin da aka wa malam ƙasar da sunna ba lakabi ba ne kawai na shaci baki muna sane shekarar ta gabata an samu wani hargitsi tsakanin 'yan shi'a da kuma sojoji na wannan ƙasa ta wannan ta sa sarkin kano sanusi ya fito a kafafun yada labarai ya yi magana ya nuna ma duniya cewa wannan ƙasa ta musamman yankin arewacin najeriya ko kuma yankin afirka baki daya an kafa shi ne ƙarƙashin tafiya ta sunna wannan ta sa wannan shi a ya fito ya ɓatanci ya ci mutunci ya zage-zage da jafari da shi sarki sanusi ba shi kaɗai ba da duk ahalar sunna to kasancewa malam musa su asali suna shi zakin suna ne sai fito yayin da wancan ɗanta ta'adda ya ce kullum shi musa ya ce da cacas ya bi shi takanar ta kano har garin bauchi ya je suka fafata da shi ya suka yi mukabala bayan malam ya rugurgu da shi kuma ya ziyarci wani masallaci a cikin masallatai ya ga wata da muhadara mai taken wace ce na Aisha mun sani dan suna zagin na Aisha malam ya bayani ya haska ma umma wace ce ita wannan na Aisha da suke mun mutunci wannan ta daga cikin karatukan malam kenan amma yau zama mu da ku malam zai yi magana akan abu da suka muhimmanci al'umma ba za a karaba ta da zamanin take rayuwa a cikin shi ba sannan iyaye mata ku ne kashin gaba wurin bayar da tarbiyya wani mai iya magana yake cewa idan an kasa al'ummar duniya kashi biyu kashi ɗai mata ne ɗayan kashe da ba mata ba kuma mata sun ka haife shi a shi kaga mata su ne iyayen al'umma su ba da zai tsawar da iyaye na mata akan matashin zance mai taken muhimmanci ko kuma tasirin zamani ga tarbiyya fatan mu shirya Allah ya ɗauki malam ba tare da wasu mutu ba ina son ka gaici malam kan ba shi ainihin wannan abun magana domin gabatar da abin da na tsara ma wannan wuri ta kama kallon wata fadar ma'azuran mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da bakwai ga watan jumada ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1438 yayin da daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara 2017 wannan shine jerin karatu na uku a cikin wannan gari na shinkafi daga jiya zuwa yau abinda nake roƙon Allah akan shi kada Allah ya sa da muke karanta ya zama musiba a kanmu ana cewa idan baka sani ba musiba ce mai zaman kanta in ko mutum ya yi karatu ya ƙi aiki da abin da ya karanta ita ma matsala ce mai zaman kanta lura da yanayin lokaci da yadda yamma ta karatu da yadda abubuwa suke tafiya akwai abubuwan da ya kamata in yi tsokaci a kansu amma watakila lokaci ba zai iya ba mu ba mai tsokaci a kansu ainihin wato duka abu na farko shi ne Allah subhanahu ta'ala da ya tashi kowane irin abu akwai negative akwai positive akwai mace akwai namiji don haka Allah ta'ala sai ya ce walfajiri fajri ashiri yalin shafa'i Allah ya rantse da shafa'i shine kowane irin abu guda biyu ne, akwai namiji akwai mace shi yasa an mutum yace sama sai yace ƙasa kishiyar juna in ka ce fari sai ka ce baƙi, dogo gajere siriri mai kiba kowane abu yana da negative da positive dan haka Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane irin abu mun halicce shi dangogi ne guda biyu akwai namiji akwai mace don ko mutane sa yi ainihin wato tunani Allah ya ba maza kamala ta wani bangare haka ya ba mata kamala ta wani bangare ya ba mata na ƙasu ta wani bangare ya ba maza na ƙasu ta wani bangare ya raba aikin maza daban aikin mata daban duk abin da yake aiki ne mace ya kamata ta yi idan namiji ya kinkimo ya ce ya ɗauko wa kansa aiki ko ba zai iya ba abin da ya kamata mace ta yi namiji ya yi idan mace ta kinkimo ta ce za ta yi ba za ta iya ba ta ɗauko wa kanta aikin da ya fi ƙarfinta shi sa wani malami ya ce duk matar da ta yi ƙoƙari sai ta kwaikwayi maza to daga ƙarshe jemage take koma ta riga ta bar maza mace kuma ita ba namiji ba da haka tana tsaka tsakiya ita ba mace ba kuma ita ba namiji ba da haka abu na farko da nake so in janyo hankalinku a kan shi shine matsayin da mace take da shi kafin zuwan addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi mace ba ta da ikon ta rayu kamar yadda kowa yake rayuwa idan aka haifi mace sai a je a buɗe rami a saka ta da ranta sai a kawo a rufe a ciki Allah ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani ya ce wa ida bushara ahaduhum bil unsa idan aka yi madayin su bushara a wancan lokacin cewa ya haifi ya mace Allah sai ce dalla wajhuhu muswaddan sai fuskar shi ta ke ce bakin irin ya bata rai wa huwa kazim alhali yana mai bakin ciki ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira ko dai kaga yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi ayumsikuhu ala huni ko a rike mace ba ci ba sha ba daukan ta ba kulawa da ita am yadda su turab ko a je a buɗe ƙasa da ranta a kawo ta a saka ciki a rufe haka aka dinga yawa mata shi yasa wani mutum bayan ya shiga addinin musulunci daga baya zai zauna a gaina kuka a ce mai kake kuka ya ce wata rana zai yi tunawa yana da yarinya ta kai shekara goma sha wani abu ya ce yarinyar ta zo ta raka shi bayan gari zai yi aiki suka je yana haƙa rami sai da ramin ya zurfi sai ya jefa abu sai ce yarinyar ta shiga ta ɗauko mai sai da yarinyar ta shiga za ta ɗauko mai abin sai ya kawo ƙasa sai ya rufe ta yarinyar tana tambayi shi baba mai nema ya ce kamar tausayi zai kama na in fasa amma ban fasa ba sai da na rufe ta aka daina ganin ta shi yasa Allah a alkiyama zai ce wa idan manqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin idan aka tambaye al manquda wacce aka rufe ta da ranta me kika aka yi miki haka babu wani laifi haka kawai saboda an tsana mace an kita ba a santa ake ɗaukar mata irin wancan matakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya ce babu wanda ya isa ya ci gaba da wa mata irin wannan izayar dole a basu su rayu kamar yadda kowa yake rayuwa hadisi ya tabbata na Aisha Allah ya ƙara mata yadda na Aisha ta ce wata rana ina zaune sai ga wata mata ta shigo gidana da ‘yan mata guda biyu tana tambayar sadaka ba ta samu komai ba sai dabino guda uku na na'isha ta ɗauki wannan dabinon guda uku ta bata da ta bata sai ta ɗauki ɗaya sai ta ba ɗaya sai ta ba ɗaya saura ƙwaya ɗaya rage kafin ita ta ci nata yaran sun cinye su yaran suka sake sa sai ta sake rabawa biyu sai ta ba wannan rabi sai ta ba wannan rabi bayan da ta gama ta samu lokaci ta zauna ta tashi ta tafi annabi ya dawo na Aisha tana kallon matan nan ta bashi labarin abin da ya faru sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya mace daya ko sama da daya yayi hakuri yi mata tarbiyya ya ɗora ta kan addini a faɗawa wannan mutumin aljannata ta ba gare shi don haka ya zamanto yayin da ake samun aljanna a ƙarƙashin tarbiyyar 'ya'ya mata shi yasa ya zamanto suna buƙatar kulawa sama da yadda ɗa namiji yake buƙatar ainihin wato kulawa don haka a wajen ba da haihuwa Allah sai ya raba mutane gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ardi ya khaliqu ma yasha halitta sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne ya habu liman ya sha'u inasan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya mata zalla, wani idan Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya maza zalla, wani kuma ya haɗa mai ya bashi maza ya bashi mata, wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakararri kwata-kwata ba zai haihu ba, kuma Allah yana da ikon yi haka ya yi mun gani, kuma ya san wanda ya ba maza da mata kuma ya san wanda ya ba mata kuma ya san wanda shi subhanahu wata'ala ya ainihin wato hana ɗin to tun da hanyar tarbiyyar 'ya'ya mata abu ne da ake samun aljanna a kansa akwai hanyoyi da malamai suka ce ya waje ba a yi ma yara tarbiyya a kansu idan kana so in ka je lahira ka ci waccan gajiyar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi yasa kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa ya ce wato zamani shi zamani a kankin kanshi bai da matsala zamani a kankin kanshi bai da tasiri gurin zuwa da alheri ko shari, mutanen da suke rayuwa a zamanin su suke da tasiri wurin janyo wani abu wanda zai janyo amfani ko su janyo wani abu wanda zai janyo shari. da haka idan mutum ya tashi kare ce wannan tsinannen zamani da Allah ya kawo mu a'a abin da ya kamata ya ce wannan zamani da mutanen zamanin suka zama tsinannu haka ya kamata ya ce domin zamani a kankin kanshi shi bai zama tsinannu sai dai mutanen zamanin su zamanto lalatattu ko su zamanto mutanen kirki wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida don haka ya zamanto akwai abubuwa da ya kamata ya zama wajibi mata su mai 'ya'yansu ainihin wato tarbiyya a kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata a zamanin shi addinin musulunci addini ne na maza addini ne na mata a zamanin annabi duk abin da kuka sani ana yi na addini da maza ake da mata ake sallar jana'iza ana yi da mata sannan ana zuwa makabarta da mata abinda annabi ya ana su zamanto su mai da makabartar gurin zuwa dan cewa ya la'ana Allahu zawaratul qubur Allah ya tsine wa mata masu yawan kai ziyara kabari amma mace ta dinga samun lokaci bayan lokaci tana bullawa yana da kyau kuma cikin abin da nake shirin yi insha Allah ba a nan ba a Kaduna zan samu lokaci zan ɗibo wasu adadi na mata za mu je makabarta da su da kyamara da komai dan ku ga yadda fa rayuwa za ta koma bayan duk kin gama goge-goge da kankare-kankare da shafe-shafe yanzu wata sai ta awa ɗaya a gaban madubi ta goga jan baki jan kuma tu jan bala'i jan tashin hankali ita kaɗai awa ɗaya to bayan duk kin gama goge-gogen sai ki je shiga kuma inda za a saka ki kabari muna da shukku sannan muna da lahadu shi ne wanda ake masa ciki da falo lahadu kuma shi ne wanda in aka haka aka tafi tsaye sai a rarake gefansa sai a tura mutum na faɗi wani abu a karatu wasu mutane da dama ba su yadda ba sun je sun gwada sun gani yanzu da za ki tura a je a haka kabari daidai tsawonki a haɗa a haka a haka kabarin ki ba da measurement ɗinki wato tsawonki da girmanki da komai a je kabari a haɗa. idan aka gama haka kabarin yanzu ki tafi lafiya ki lau ba abin da ya same ki sai ki shiga kabarin ki kwanta wallahi in kika shiga ki kwanta ba za ki iya fitowa ba sai idan an kama miki an fito da ki to yanzu da ranke da lafiyar ki kin tattaka kin je kin shiga kin kasa fita dan Allah duk ran da aka saki za ki iya fita sannan bayan an saka ki a kawo wata wasu tika itace a dora a kanki a kawo ciyawa a kawo kwalaye a dora sana a zo a tura wata ƙasa ta fi baro goma sha biyar a kanki a bakke daga ke sai Allah sai aikin da kika yi a baro a can ba ba wani mahaluki da zai iya tsina na miki wani abu idan kika riga kika shiga wannan gurin to wannan yana da kyau shi yasa a zamanin Annabi Muhammad ya ce musu kuntuna na haitukum an ziyaratul quburi da na ana kula ce ku daina kai ziyara makabarta amma yanzu ku zuru ha ku dinga zuwa saboda fa inna ha tudhakkirukum al-akhirah zuwa makabarta yana tunar da ku lahira kuma ba mutanen da suke buƙatar karantarwa ta haƙiƙa kamar 'yan uwa mata domin mata suna da raunin da koda sun yi karatu suna buƙatar namiji wanda zai gadin ɗinsu ya sa su ya ya sa su su bari yanzu nan za ka tara mata ka yi masa karatu ka kawo maganan wuta da kabari masu kuka su kuka amma in an jima inda mai ganga zai zo ya kiɗa gangan gangan gan in suka fara ɗibar rawa sai ka ce ba wanda kai makaratu bane da sun watsar da karatun sun je sun shiga fili shi yasa wata sai ta tafi makaranta sai ta koyo arba'una hadisi tana zuwa gida kuma sai ta arba'una tsiya haka wasu matan suke yi wata idan ta zo ta koyi karatu ana tashi yadda ka san in akwai kwata a kofar makarantar da ta zo tsallakawa nan karatun ya faɗa ta gaba haka za ta yi ta yi karatu amma kuma karatun wajen aiki da shi ana samun ainihin wato matsala to don haka akwai abubuwan da ya zama wajibi a tarbiyyanci 'ya'ya mata a kan shi a wannan zamanin musamman yaran da suke tasowa yanzu musamman zamani da muka shigo ciki yanzu zamani na fitina zamani na social network zamani na internet zamani na amfani da wayoyi zamani na kaza zamani na kaza zamani na kaza don haka yana da kyau iyaye su lura da wannan kuma su kula da wannan abu na farko lokacin da mata suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina da suka yi masa ainihin wato za su yi masa mubaya'a Allah sai ya ce masa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi sai ya ce idza ja'aka almu'minatu idan mata masu imani suka zo ka za su yi maka mubaya'a me yasa abu na farko yace idza ja'aka almu'minatu idan mata masu imani suka zo Allah subhanahu wata'ala bai da alaka da kowa ko ki yar gidan wace ce in ba alaka ta imani da aiki mai kyau ba daga lokacin da imani ya lalace to babu wani wanda kuma Allah madaukakin sarki yake da alaka da shi to abu na farko ana so a tarbiyanci yarinya tun lokacin da za ta taso ya za a yi ta taso kan imani mai kyau imani ingantacce imani tabbatacce da rukunan imanin da abin da yake sa imanin ya gyaru da abin da yake sa imanin ya lalace shi yasa Allah sai ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minati mu'minati idan mata masu imani suka zo maka abu na farko sai ya ce yubayi'inaka ala Allah yushrikna billahi shay'an za su yi maka mubaya ba za su yi shirka da Allah a kan komai ba shirka da Allah yana daga cikin abin da yake lalata alaƙar mutum da Allah kwata-kwata yanzu da za ka tambayi wata a nan gudu. ana yin addu'a ana cewa Allahumma inna na bika min fitinatul mahaya wal mamat in ka ce mata me fitinar mutuwa to abin da za ta yi maka bayani a kansa daban fitinar mutuwa kuma babu fitina a rayuwar ki sanda zaki batta ki koma zuwa ga Allah ya to lokacin da zaki bar duniya kina hada Allah da wani yau mata Allah ya jarrabe su a gurare da dama idan aka ce an yi wani bakon boka a gari wanda yanzu sun canja sunaye daga bokaye sun koma malamai masu ba da laƙani ko taimako ko asiri da an ce an yi baƙo irin waɗannan bakin a gari to in Allah ya da idan kika ci gaba da bibiya sai kin ga kaso ɗari a ciki na wanda suke zuwa gurin shi wannan mutumin kaso casa'in da wani abu mata ne suke zuwa mata ne da haka yi zamanto ana samun matsala da mata ta wannan bangarorin duk matar da ya zamanto alaƙarta da Allah ta lalace ta irin wannan hanyar ta mutu to gaskiyar magana an riga an samu matsala da aka dole a yi ƙoƙari a gyara akan wannan a ƙarƙashin wannan yanzu muna samun matsaloli a gurare da dama irin waɗannan mutanen da suka yi shigar malanta kuma bokaye ne so da yawa yanzu mace za ta je gurin da bukata sai su ce mata bukatar ta ba za ta yi ba sai sun yi rubutu a gabansu sun yi amfani da ita kuma wasu ana yin buƙatar ba ta biya daga ƙarshe in an gama sai su dawo su zo su same ka abu ya lalace ya za a yi a tuba wani lokaci ni ma sai in ce wallahi yanzu sun yi yadda za a yi ba wannan shine abu na farko a kuwa mata tarbiyya ta imani da abin da zai lalata imani abu na biyu a wa mata tarbiyya akan shirka da abin da yake da alaƙa da ita ainihin wato shirka da Allah ɗin sannan abu na uku shine yubayi inaka ala Allah ya shirik na billahi za su yi maka bubaya ba za su yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan abu na uku shine wala yusrik na ba za su yi sata ba idan yarinya ki tana tasowa wanda shine abu na uku tun sanda take tasowa kina uwa tana ya to ki kokari ki nuna mata hatsarin ɗaukar kayan wani da taba kayan wani ba bisa ƙa'ida ba duk lokacin da aka waye gari yarinya ta taso da ɗan hali da sace-sace to in ba a yi mata tarbiyya ta bari ba to daga nan kuma za ta zarce har girma ba yadda za a yi mace wani miji ya aure ta ya gano cewa barauniya ce ya ci gaba da mutunta ta zama tsakanin shi da wannan matar kuma ya ci gaba da yankin. to amma yanzu abun bakin ciki shine wasu matan su da kansu suke koya ma 'ya'yansu sata an aurar da yarinya kafin a kai ta sai a nemi wata tsohuwa sai ta mata kutsuba sai ta ce mata to kin ga wancan ba da ta aure a dashi hannu biyar ta shiga saboda haka tun da hannu biyar ta shiga sai a koya mata ga yadda za a yi idan an kawo kuɗin cefane ne idan naira ɗari biyar ne sai a ce mata to abin da ya kamata ta yi ta san yadda za ta yi ta ganganta ta yi girkin naira ɗari naira ɗari hudu ta je ta sa a dashi sai a ce to yanzu kin ga wanci yanzu da ta shiga a dashi hannu biyar yanzu ɗakin ta yana nan ta cika shi da kaya ba masa katsinki ki je ki cika ɗakin da kaya za ki mutu ko ba za ki mutu ba duk ranar da kika mutu sai a haɗa ki da kayan sai a kai ki kabari wannan yana daga cikin hudubar da aiki. yanzu ban sani ba a nan, amma a wasu gurare mata irin satar da suke yi yanzu ba mamaki watar da ta zo karatun nan ka shigo ta zo da takalminta mai kyau tana barin nan kafin a gama karatu za ta fito da za ta samu wata ta ɗauke takalmin a gidan biki idan taron mata suka haɗu sace-sace waya a ɗauke jaka a ɗauke kuɗi a ɗauke menene a ɗauke wata ma yanzu a gidan biki ba ta isa ta sa ma yarinyar ta dan kunne mai kyau ba da ta sa dan kunnen mai kyau akwai yarinyar da mamarta ta sa mata GL mai kyau wajen ƙoƙarin a cire GL ɗin aka yaga mata kunne saboda yadda sace-sace yawa to yarinyar ki idan tana tasowa ki yi ƙoƙari tun sanda take tasowa ki nuna mata cewa taɓa kayan wani satar kayan wani yana da hatsari kuma duk irin matsalar da za ta shiga a rayuwa kar ta kuskura ta taɓa kayan wani abu na biyar a ƙarƙashin wannan shine ki koya ma yarinyarki wala izni kada si zina duk sanda yarinya take tasowa tun tana ƴar ƙaramar ta ki ƙoƙari ki cusa mata hatsarin yin mu'amala da wani namiji wanda ba mijinta wani ta hanyar aure da tarbiyyar da aka yi wa mata a baya saboda yarin yara iyayensa na musu kashe ne cewa katta bari kowa ya taba ta saboda da zaran namiji ya taba ta haka da hannun shi za ta dauki ciki sai kiga wata yarinyar da zaran namiji ya haɗu da ita a hanya ya taba jikinta to za ta tafi gida tana ihu ne saboda an ce in namiji ya taba mace haka za a je za a dauki ciki sai kiga shikenan ta shiga damuwa amma yanzu wasu matan saboda rashin kunya kana namiji za ku haɗu da mace a hanya in baka kauce mata wallahi ba za ta kauce ma ba sai dai ku haɗa jiki da ita ko ta ture ka wannan yana daga cikin matsalolin da ake samu yanzu sannan yayin da yarinya take tasowa wajen ƙoƙarin ki koya mata hatsari na munin ta san yadda ainihin wato zinace-zinace yake yanzu akwai wata yarinya kwanan nan wani daga cikin yan uwa tana karatu a yuki ta bugo ta ce don girman Allah a taimake ta da addu'a supervisor wanda yake duba mata project ɗinta ya yi rantsuwa da Allah ya ce su ya yi zina da yarinya ta ce idan tana makaranta har zuwa ake ana kallonta a zo a gaga ga wacce tun da take a rayuwarta ba da taɓa yin zina ba kuma abun mamaki ba ba wai kafiran da ke zaune a UK ba a Ingila a'a 'ya'yan musulmi da suka bar Najeriya suka tafi karatu su ne suke zuwa suna kallon yaren a zo a ga wacce ga wacce bata taba yin zina ba saboda yadda mata suka lalace kuma kullum ina faɗa ƙasƙanci na ƙarshe ga mace ko namiji daga ran da kika yi kuskure kika kwabe kayan ki zindir haihuwa uwarki a gaban mijin da ba naki ba to kin gama kaskanta da wulakanta wulakanci sai dai ki ji na lahira kuma kin gama wulakanta wallahi yanzu kwanan nan kafin in baro Kaduna nan bayan na gama muku wancan labarin wannan yarinyar ta turo ta dan girman Allah a taimake ta da addu'a ga halin da take ciki muka ko saka ta cikin addu'a cewa Allah ya kubutar da ita kuma Allah ya karbi addu'arta daga baya da ta je ta yi complain a makarantar shugabannin makarantar suka kori su supervisor nata kuma suka canza mata wani su supervisor me ma yarinyar tasiri yarinyar ta ce za ta iya tunawa wata rana mamarta ba ta da lafiya tana gadon asibiti ta ce su na ƙarshe-ƙarshe da mamarta ta koma zuwa ga Allah wasiyar da ta bar mata ta ce mata wance eh. kin ga ke ce yata ni na haife ki kin san ni ce ko ki ta ce eh. to ina miki wasiya kai ki kuskure ki mu'amala da duk wani ɗa namiji in dai ba ta hanyar aure ba idan kika kuskure kika yi zina mamarta ta faɗa mata tace ban yafe miki ba kuma ko a lahira kada Allah ya hada mu da ke ba ta daɗe babbar mata wannan wasiyar ba sai mamar sai ta koma zuwa ga Allah ta ce ita kuma wannan abin da mamata ta bar mata a matsayin wasiya ke mata Allah ya isa a kan shi ta ce har bar duniya ta koma zuwa ga Allah ita kuma ba za ta saba wasiyar mahaifiyarta ba shi yasa sanda hatsari ya taso mata shi yasa sai ta roki Allah cewa dan Allah a taimake ta a sata cikin addu'a ga hatsarin da take ainihin wato fuskanta ga shiga shiga shiga shi. wannan yana daga ciki dan haka zina kuma muninta a fili yake yanzu di yarinyar da wani ya zo ya biyo ka'ida hanyar aure aka aure ta aka tara jama'a aka kulla aure idan aka tashi sanda za a ɗauke ta a kai ta gidan miji za a kai ta da gado da katifa da waye da wa iyayenta sun san abin da za a yi shi ma iyayen sun san me za a yi idan gari ya waye a matsayinta na amarya da aka ɗauko daga gidan wani dan da daddare ya shiga ɗakin ya turo kofa ya kulle iyayen ba sa tambaye shi kai waye a ciki ba a yin wannan tambayar inda yarinyar za ta samu ciki za su iya jirowa da baban da shi da ita watakila su ci karo da babanta hanya ina za ku je ne ya ce ai za mu je asibiti ne wance ce take da juna biyu sai baban ya ce to Allah ya kai ku lafiya ita ma Allah ya sauke ta lafiya Allah ya raba lafiya bai jin wani abu ita ba ta jin wani abu shi ma bai jin wani abu ranar da ta haihu ba ma shi ba duk wani wanda yake da alaƙa da ita ko yake da alaƙa da shi sai ka yana yawo yana cewa an yi mana haihuwa yanzu ɗan da ya zo duniya ta wannan hanyar yana alfahari da zuwan shi duniya ta wannan hanyar shi da ya haifi ɗa ta wannan hanyar yana so ita da ta haifa tana so amma duk ranar da kika yi kuskure wani ya miki ciki Allah ya kiyaye ba ta hanyar aure ba kin ga dai ba za ki yadda ku jira da shi ba za a asibiti sannan babanki ba zai yadda ba ya alfahari da ɗan da kika ɗauko ta wannan hanyar ke ba za ki yadda ba ki alfahari da ɗan da kika ɗauko ta wannan hanyar sannan ranar da kika haihu babanki ba zai zo masallaci bai ce alga ta malam yarinya ta fa ta samu ciki amma fa ba ta hanyar aure bane ina gayyatar mutane walima yaron da ya zo duniya ta wannan hanyar haushin kowa yake shi saboda haka dan girman Allah yayin da kike mace wataƙila ki duba ki gani mamaki wahala take sha a gidan auren ba daɗi take ji ba amma ta yi haƙuri ta rufa miki asiri ta kawo ki duniya ta hanyar aure ba ta kawo ki duniya ta hanyar tozarki ba duk yarinyar da mamatta ta kawo ta duniya ta hanyar aure to ta yi ƙoƙari ta ji tsoron Allah kar ta kuskura ta bari ta kawo wani yaro duniya ta hanyar da ba ta aure ba wannan yana daga cikin wajibobin da ke kanku yanzu kwanan nan kafin in baro Kaduna wata rigima ta faru wata yarinya ce wani yana santa kuma tana son shi aka yi duniya ya fito dan ai aure yaki mamar ta zo ta same ni sai na ce ta kira min yarinyar ta zo ta same ni da yarinyar ta zo ta same ni tana fara bayani kawai sai na gane an samu matsala domin wallahi in mutum yana son yarinya kuka ji an yi an ya fito maganar aure ya fitowa to ku bi da kyau za ku ga daga ƙarshe alaƙa ce mara kyau ta faru tsakanin shi da ita daga lokacin da kuma ya gano mace ba ta da mutunci to ba yadda za a yi yadda alaƙa na aure ya shiga tsakanin shi da ita shi kenan tana mun bayani na gane cewa matsala ya faru sai da ta lissafa mun hotel guda uku kuma yarinya ce duka duka shekarar ta goma sha shida tana cikin sha bakwai amma har ta san namiji zai iya ɗaukata ta za su je hotel kaza za su je hotel kaza za su je hotel kaza yarinyar haka ta zauna ta yi ta mun kuka ta ce don girman Allah in rufa mata asiri ka in bari mamarta ta san halin da take ciki gashi gashi gashi gashi gashi cikin abin da ta faɗa mun ta ce min wallahi ko wata ɗaya ba a yi ba shi wannan saurayin sai da ya mata ciki aka zubar da ciki ya ce amma mamata ba ta sani ba ba ta san halin da ake ciki ba gashi gashi gashi na ce to shi yasa dole za a yi ta neman ya zo ya zo magana aure ya ke zuwa saboda ya riga ya gano baki da mutunci kawai ke mara mutunci ce to wannan yana daga cikin abin da su ainihin wato mata suke na haka lokacin da yarinya take tasowa tana karama wajibi ne akan iyaye musamman mata su iya kokarin su gurin nuna wa mace hatsari wanda yake tattare da shi a wajen ya mace wajen ta ainihin wato yi zina sannan abu na shida shine wala ya kutunna hunna a wa yarinya tarbiyya tun tana karama tana tasowa a koya mata hatsarin ta san hatsarin da kisan kai yake da shi yanzu akwai wani likita gynecology ne na mata ya zo ya same ni ya ce min wallahi yanzu yadda matan aure suke zubar da ciki yan mata ma ba sa yi saboda ko ba a nan ba a wasu gurare mace mijinta ya riga ya tsara kwata-kwata ‘ya'ya uku yake su haifa a duniya da haka da ta samu ciki sai ya je sai a zubar da ciki yanzu kwanan nan akwai likitan da ya kira ni ya ce min malam ku yi wa mata nasiha su ji tsoron Allah allurar da suke zuwa suna yi ta family planning su gina ya ce domin yanzu kes ɗin da suke da shi kaso ɗari ya ce kaso saba'in da wani abu rigimar da take faruwa duk matar da ta ji aka yi mata allurar family planning tana da haihuwa ɗaya ko biyu ya ce to nan gaba sai an zo ana neman haihuwa kuma ba za a samu ba don an riga an lalata mahaifa wannan yana daga cikin abin da yake faruwa a yanzu sannan akwai wata mata ta je ta auri wani mutum sun haifi 'ya'ya uku da shi mijinta na farko ya rasu ta zo ta auri na biyu shi na biyun ya ce zai aure ta amma so yake sai ta yarda su je a juyar da mahaifarta suka je aka juyar da mahaifarta kaga ba maganan haihuwa suna nan suka shiga rigima suna cikin rigima ɗanta babban na farko ya rasu saura 'ya'ya guda biyu ana nan ana nan kafin su rabu sai ɗaɗe na biyun sai ƙara rasuwa sai rage saura ɗaya da ya rage saura ɗaya sai mijin ya sake ta shi wannan wanda ta aura bayan ya sake ta ba daɗewa sai ɗanta na ƙarshen na ukun sai zo shi ma ya mutu Shi ne sai ta zo ta same ni cewa ga yadda aka yi ya za a yi na ce wallahi ni ma yanzu ban san yadda za a yi ban san ta ina za a fara ba yanzu sai dai in ce miki kai alladina idan asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi wallahi sai dai in ce miki to wannan yana daga ciki sannan abu na gaba wanda shine na ainihin wato takwas ko na bakwai shine a koyawa mace wato hatsarin ƙirƙirar ƙarya ta hanyar katta ɗauko ɗan da ba na wani ba ta kawo wani yanzu mata da yawa wasu za ka gada da aurensu amma suna fita su je su yi zina da aurensu wani lokaci matsala daga gurin matan wani lokaci matsala daga gurin mazan yarinya ce ta taso shekarar ta goma sha takwas an hada ta aure da mutumin da ya kai shekara sittin a duniya dole daga ƙarshe ko ana so ko ba a so dole a samu matsala wanda yake da shekara sittin zai ya aure maimakon da zai ya aure ya aure watakila ya shekara arba'in da wani abu ko shekara hamsin amma an ji an haɗa mutum da yake da shekara 60 aure da ɗan shekara 18 dole a samu matsala saboda wasu da dama daga cikin mata yanzu idan suna da aure to auren yakan ba su lasisi na yin zina yanzu mace tana da aure don an ganta da ciki wa zai tambaye ta na ta samu ciki ba wanda zai tambaye ta amma mace in ba ta da aure aka ganta da ciki dole a tambaye ta ina ta samu ciki to wannan yana daga cikin matsalolin da suke faruwa yanzu sai mace sai ta je ta ɗauko ɗan wani wato da aurenta za ta fita ta je ta lalata a waje wani sai ya ɗuro mata ciki sai ta ɗauko ɗan wani sai ta shigo da shi gidan wani idan ta ɗauko ɗan wani ta shigo da shi gidan wani me zai faru shi mijin da aka shigo wa da ɗan ɗauka yake wannan yaron ɗansa ne kuma ba ɗansa ba ne tun daga fara laulayi kun san yadda kashe-kashen kumata yake idan suka fara laulayi akwai wacce za ka ga idan ta fara laulayi abinda ba ma abinci ba shi take shi wata idan ta fara laulayi sai kaga cikinta kilishi yake bukata wata in ta fara laulayi cikinta dambun nama yake bukata wata cikinta kaza yake bukata wata cikin ta balangu yake bukata wata cikin ta tsire yake bukata haka mijin ko ya shirya ko bai shirya ba dole ya je ya nemo tsire idan ana so a zauna lafiya idan ya zo wata ukun farko da za a shiga ana laulayi shi ba bacci ita ba bacci su ne kai da komowa asibiti yadda za a samu a ga an kubuta kuma wannan ba ɗan shi ba ne dan wani ne ta je ta ɗauko ta kawo min ranar da ta haihu a rubuto kayayyaki a asibiti sai an yi kaza sai an siyi kaza sai an yi kaza sai an siyi kaza sai an yi kaza bayan idaddin an gama wannan mutum ya zo yaron idan bai da lafiya ya fara ɗawainiya da shi a asibiti ya ɗauki nauyin yaron ya sa shi makaranta ya yi mu'amala da matan gidan mutumin ya mutu yaron nan ya zo ya gaje shi kuma duk ba ɗan shi ba ne ɗan wani ne aka je aka ɗauko mai to duk matar da ta je ta yi irin wannan cin amana to duk ranar da ta je ta tsaya gaban Allah to ta san amsar da za ta bayar a gaban Allah subhanahu ta'ala. wannan yana daga ciki abu na gaba wanda shi ne na takwas sannan a tarbiyyantar da mace lokacin da ta taso idan musiba ta dake ta to ta dinga yin hakuri kar abu ya same ki ki dinga cewa wayo ki Allah kin shiga uku kin lalace da kika tashi ma maimakon ki shiga ɗaya idan kika fita daga ɗaya sannan ki ƙara shiga ɗaya dan bala'i sai kika shiga uku lokaci ɗaya to wannan irin wannan ɗabi'ar ba ta da kyau shi yasa nake cewa duk yadda kuke ganin yanzu an ci gaba idan kuna so rayuwar ku ta albarka ta yi kyau to ku yi ƙoƙari ku haɗa alaƙar rayuwarku da matan magabata su ne matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da matan sahabban annabi Muhammad wannan sai rayuwarku ta yi albarka idan kuka yi haka yanzu kwanan nan ɗaya daga cikin wanda aka naɗa a matsayin limamai Dr. Suleiman wanda suke kallon Afirka TV3 za su ga yana gabatar da program wanda aka naɗa limamin masallacin sultan bello kwanan nan yana da yarinya ta kai shekara goma sha wani abu yarinyar ba ta da lafiya ya dawo daga aiki ya gaji abubuwa sun yawa sai suka ɗauki yarinyar da shi da matan sai suka kai yarinyar asibiti da haka je likita yana ganin yarinyar sai ya baro da maman yarinyar da yarinyar asibiti sai ya dawo gida yana dawowa gida ba a wuce minti kirin da dawowar shi gida ba sai yarinyar sai ta mutu da yarinya ta mutu ita matar saboda ba ta so hankalin mijin ya tashi ita ta kira duk wani wanda ta san zai faɗa wa mijin ta ce kar a kuskura a faɗa mai a kyale shi ta ce ita za ta faɗa mai da kanta yarinya ta mutu sai da aka kwana aka yi sallar asuba sannan lokacin da ta fahimci gajiyar da ya ɗebo da rigingimin da ya ɗebo da kanshi da zafin kan duk sun tafi sannan sai ta ce mai yarinyar da muka kai asibiti jiya Allah ya yi mata rasuwa ka je ka ɗauko ta yanzu inda wasu matan ne da ta shiga tashin hankali to kowa ma sai su ya tashi da ta shiga rigima to kowa ma sai ya shiga mai ya shiga rigima da irin wannan bi a natsi a hankali idan ba tarbiyya aka wa mace wala ba za ta ke yin irin wannan ainihin wato abubuwan ba don haka wannan yana daga ciki abu na tara wanda yana daga ciki idan yarinya ta taso a yi mata tarbiyya akan ta daina ainihin wato wasa da sallah tun tana yan karama yanzu gurare da dama ana samun matsala ban sani ba ko a nan akwai inda na je na samu wasu 'yan mata ana rigima da su ga su sun balaga amma ba sa sallah wai an ce musu wai mace ko ta balaga ba za ta yi sallah ba sai ta aure za ta fara sallah saboda wai daga nan ne duk zunubin da ta ɗiba an yafe mata da haka yarinya kitin tana tasowa tana ƴar ƙarama to ki saba mata da yin sallah wallahi mata suna wasa da sallah kuma kun san cewa wasa da sallah yana daga cikin abin da yake sa mutum ya mummunan mutuwa yanzu kwanan nan a madina ana gyaran makabarta an je kan gawar wani matashi ta kai shekara goma sha kusan bakwai da binnewa amma da aka je kan gawar kamar yanzu aka rufe gawar aka koma sai aka ɗauko gawar baban yaron yana dare aka ce bari a je a tambaye shi me ya faru yasa wannan gawo shekarar ta wajen goma sha bakwai da rufewa amma yadda ka san yanzu aka rufe ta aka juya baban ya ce banda alaƙar da yaron yake da shi tsakaninsa da shi alaƙa mai kyau ya ce a iya sanin shi tun da ya taso bai taɓa sanin wata sallah da liman yake riga yaron zuwa masallaci ba duk sallar duniya su ya riga liman zuwa masallaci amma yanzu wata a cikinku idan ta fara sallah da daddare za ka ɗauka 'yar kwaya ce tunda ta tashi ta yi asuba to ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba ba ta yi magariba ba ba ta yi mai ba lokacin za ta haɗa ta yi azahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi ishayi saboda tsabar wasa da addini akwai waɗanda tsallake tsallake ma suke idan ta yi azahar in la'asar ta samu ce in ba ta yi ba kenan an wuce an gama akwai wacce in ce azar in la'asar ta samu in ce azar in la'asar ta da magariba ba ta samu ba haka za ta je ce kwanciyarta ce zamanta a haka to duk matar da ta ɗaukan makanta irin wannan salaf wallahi ba za ta cika da imani ba sai in ta tuba sannan za ta kyakkyawan cikawa akwai inda muka je aka kawo mana ƙara aka ce akwai matan da mace za ka ga wata ba ta tafi sallah sai ta ɗora girki sai ta fara sallah idan ta fara sallah a sallan ne za ta yi ruku idan ta yi ruku sai ta je ta buɗe tukunyen miya idan ta buɗe sai ta ɗanɗana ta jigi shuri ya ji koma giya ne sai ta rufe idan ta rufe sannan sai ta sake dawowa baya sai ta tsaya duka dai yana cikin sallah ne to amma uwa ce dama tun da ta taso ita kanta ba ta yin sallah ba ta dama da sallah ba dan girman Allah yaushe za ta matsa ma wata cewa ta yi sallah kuma ga yaro ba rufin asiri yake da shi ba idan kina da yara suna kallon ki kina sallah ko ba ta yi akwai ranar da wani yaron kirikiri zai miki in kika matsa mai kika ce sai ya sallah sai ce ake ma mama ba ta yi an samu matsala ko ba a samu ba an samu to wannan yana daga ciki kar a dinga yin wasa da sallah kwanaki wata baiwar Allah ta rasu da ta rasu an zo za a binne ta sai aka ga hannunta a haka tun daga yi mata wanka aka yi aka yi a bambare hannun hannun ya ƙi faruwa akwai wacce suke kwana ɗaki ɗaya sai aka kira ta aka tambaye ta aka ce mata me yake faruwa ne sai ta ce a iya abin da ta sani wannan baiwar Allah tun da suke tare zai yi wahala a ce wani dare ya shigo ya fita in dai ba tana cikin wani yanayi da ba za ta iya sallah ba ba ta tashi ta yi wani abu na ibada ga Allah ba ko da raka a biyu ta ce ta yau ta tashi ta kabbarta sallah ta yi ƙabdu ta kama hannunta a ƙirji kamar yadda ko gani haka ta kama karatun suratul fatiha ba ta fita daga fatiha ba Allah ya turo mala'ika aka zararanta yi ba a suna alama matu da haka abinda kowa ya mutu a kan shi yana yi shi za a tashe shi idan kika je gurin disko da rawa da wajen mai asharalle kika mutu a can billahi na ashirin asharalle za a tashe haka mutum za a tayar da shi to don haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata ku kula da 'ya'yanku a kansa abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe saboda yanayi na lokaci shine at-tamassuku bil hijab ash-shar'i sahih shine koyawa 'yan mata yayin da suka taso yarinya tun tana karama ki koya mata sa hijabi cikakke na shari'a sannan take tasowa yanzu bincike na likitoci ya tabbatar matar da take sa hijabi ta rufe jikinta fatar ta lafiya shi ba daidai bane da wacce ba ta sa hijabi idan kuna so ku gane haka ki duba da kyau idan kika je za a yi miki allura inda ya fi ko ina taushi nan ake miki allura ina ne ya fi ko ina taushi a jikin mace inda take rufewa ko da yaushe amma da zaran mace ta bar hannunta jikinta a buɗe ko da yaushe sai ka ci yar dambe wannan gaskiyar magana an samu matsala sannan binciken da muka yi a yanzu idan kuka ga yarinya an ce ta ɗauki dogon lokaci ba ta samu miji ba to zai wahala ya fita daga ɗayan hudu dalili na farko wata ta taso gidansu ta gama mata ita kaɗai ce a gurin baban idan a bariki ne suna da gida da ita da baban da mamatta wanda ya fi girman makarantar nan babanta na da mota mamatta na da ita ita ma tana da ita to yanzu duk wanda za ta je ta aura na farko dole ya zama mara mata kamar yadda mamatta ita kaɗai ce sai ka ce idan bai na biyu dole ya zamanto matsayin shi ko dai ɗaya da baban ko ya fi na babanta idan ka zo kana da mata ko da matsayin ya fi na baban ba za ta aure ka ba idan ka zo baka da mata idan matsayinka bai fi na babanta ba ko bai kai na babanta ba za ka aure ta ba sai ka da an ce yarinya ta kai shekara talatin yanzu wata baiwar Allah a banan nan ta ce mun sun itikafi da wasu 'yan mata ta ce min wallahi akwai masu shekara talatin da bakwai kuma yan mata ne ba su aure ba budurwa ce shekara 37 tana nan tana jiran miji shekara 37 ɗaya kenan na biyu idan kuka ji an ce yarinya ba ta samu miji ba an yi an yi kuma ga masu zuwa suna fitowa duk wanda aka ce ya fito sai ya gaba to ban sani ba dai anan a wasu gurare abin da yake faruwa akwai wani taɗi da gayu suke ce masa nogam ku ne za ku ba da shaida ko ana yin shi anan no gap no gap din nan shine kaga an zauna da mace da namiji sun haɗa jiki sun nane sai ka ce ka dangaru kaga ga yarinya jikinta ga jikin namiji namiji yana taba ta tana taba shi wannan taɗin shi gayo suke ce masa no gap ko mutum ya tashi ya tabazance gurin yarinya da bakar mota da rana ma ba a ganin wanda ke ciki ballantana da daddare sai ya buɗe mota sai yarinya ta shiga babu wanda ya san me ake a ciki to duk yarinyar da ya zama to wannan ita ce ɗabi'arta haka take mu'amala da maza idan sun zo suna santa wallahi ba namijin da zai yadda ya aure ta na haka da an ce ya fito kawai fit sai ya fice ya gaba a neme shi a rasa abu na uku shine so da yawa za ku ga cewa maza ko da ba mutanen kirki ba ne to suna taka tsantsan da kafa kafa idan za su je neman aure ya zamanto wanda za su aura su zamanto mutanen kirki to irin shigar da mace take daga lokacin da ta fito daga gida zuwa wani guri shi yake bayar da sakamako mutanen kirki su zo neman ta ko mutanen banza sannan abu na hudu shigar da mata suke yi wacce ba ta kirki ba wasu har aljanu sukan gayyato makansu akwai jinnin da ake ce masa al'ashiku idan jinni ashiki ya auri mace wallahi duk wanda ya zo neman auren ki ya kore shi ana zaune wata rana za ki ga mutum ya dan firgita ki ce mai me faru ne ya ce mai ki ba komai kuma akwai komai me ya faru ya ce ba komai akwai komai saboda aljanin ne ya bayyana ta jikinki amma da zai bayyana sai ya bayyana da fuskar ba nama ba komai ƙwarangwal ne sanda kike dariya kawai yana ganin fuskar mutum ba nama ba komai ba zai ji tsoro ba sai ya ce to yana zuwa ya manta ya jona hita da Allah ki hakuri ya manta ya jona hita kuma ba hita jona ba ke ce hita idan ya buɗa shi kenan za a neme shi a rasa ga baki ɗaya ba yadda za a iya sake dawa a yi a ce wallahi ba zai dawo ba wannan yana daga ciki to iyaye mata ku ji tsoron Allah ‘ya'yanku da suke tasowa ku daina su suna shiga wacce bata dace ba lokacin da za su fito daga gida zuwa wani yanzu akwai ɗinke-ɗinke na rashin mutunci da ake akwai jahannama ga fasinja akwai ba ba annabi akwai ƙarshen rashin mutunci akwai ka gani ka gani kwalelanka akwai akwai babana balaga akwai shogilas akwai zara hannunka masoyi yarinya ce za ta je ta ɗinki a fafare nan idan aka fafare nan nan ɗin gefen rigan a fafare yake saurayin da zai zo butaɗi da daddare gurinta in ya zo ba su ya sha wahala ba idan yana so ya kama mamanta ta nan zai amfani shi suke ce mazara hannunka masoyi akwai leƙa gayi yarinya ta je ta ɗinki ta fafara gaban rigar idan ta duka za ta yi wani abu tana duka duk mamanta ana hanguwa shi yasa yanzu wata yarinyar idan ta fita ta dawo za ta ce mama na dawo to kin dawo ya aka yi sai ta ce a zo a kama mata za a cire rigar da ta sa wallahi in aka kama rigar kokowa za ka ga ana yi kitikir kitikir wa za a ce rigar wata rigar idan yarinya aka ɗauko ta aka ce mutum ne zai sa wallahi sai kayan mamaki za ka ɗauka shaidan ne zai sa rigar kuma abun baƙin ciki ba matan aure ba ne inda matan aure ne mace ta yi don mijinta to da wannan yana da sauƙi shi ma ya zamanto a gidan da irin wannan shigar da za ce wani namijin bai kallanta yanzu so da yawa irin gidan da yake na haɗaka ne fitina tana faruwa ko ba ta faruwa mace idan ta yi irin wannan ɗinkin akwai yanzu ɗinkin da za a yi sanda za a yi shi dama iya nan aka yi shi sannan gaban akwai matsala shi yasa da ta duka sai kaga ana hango bayanta kuma ana hango gabanta wani namijin sai ya zo ya zauna a gidan sai ya ta alola yana kuskura baki da shakarwa kaga alola da kuskura baki da shakarwa ya ki karewa ita tana aiki ba alola yake ba ita yake kallo wallahi to daga nan sai kaga matsaloli da fitintinu da rigingimu suna faruwa akwai shogila kaga mace ta yi dinki wata yanzu idan ta sa kaya ta fito wallahi kayan da ta sa ana kallon wani irin rigan mama ne a jikinta wani irin wando ne a jikinta annabi ya ce akwai wasu mata ban gansu ba kuma kada Allah ya sa in gansu ya ce nan matan tsinannu ne haka annabi Muhammad ya faɗa ya ce su ma'ilatun mumilatun sun karkace kuma suna ci gaba da karkatar da mutane wannan yana daga ciki da haka yana da kyau mata su dinga yin kwalliya su sa kaya mai kyau amma su fito da shi wanda bai halatta gani bai gani to gaskiyar magana akwai matsala akwai wata mata ana ce mata maryam jamila maryam jamila ba amerikiya ce musulma ce tunda akwai gidan rediyo guda biyu da suke amerika daga nan najeriya nake musu karatu duk ranar litinin da ranar talata ranar litinin zan musu karatu daga karfe hudu na la'asar zuwa karfe shida sannan ranar talata zan musa karatu karfe biyan na dare zuwa karfe karfe uku na dare zuwa karfe biyan na asuba ita wannan matar maryam jamila take faɗa take cewa ita baturiya ce ba abinda da bata sani ba na rayuwar turawa gaba da baya tace ba wanda take jin tausayi a duniya irin matan musulmai da suke ƙoƙarin kwaikwayar rayuwar turawa ta faɗi matsaloli bayan an gama yakin duniya na biyu an yi kaza an yi kaza da irin yadda matsalolin don haka ta ce tana kira zuwa ga matan musulmi Allah ya musu mutunta da ba daidai suke da ragowar matan da ba na musulmi ba su mutunta ainihin wato kansu don haka abu na ƙarshe saboda yanayin lokaci da yake karatowa shine iyaye mata su ji tsoron Allah su kula da 'ya'yansu gurin yi musu aure a yayin da ainihin wato yarinya ta taso yanzu kwanan nan kwanan nan wata baiwar Allah yarinyarta aka zo aka ce mata ya kamata ta mu wancan aure ta ce a yaushe ta taso dududu guda nawa take saboda haka admission za ta nemo mata karatu za ta tafi tana nan tana nemo ma yarinyar admission kawai sai ta da an ce ai an ganta a hotel kaza da wani namiji to iyaye idan yara suka taso in suka kai matakin da za a yi musu aure to a zira ido da kyau a fahimci wa yarinya take so aure bai hana karatu kuma da inda mace za ta je a duniya idan tana da aure tana karatu mutuncinta ba daidai ba ne da matar da take karatu ba ta da aure kulawar da take samu ba ma iri ɗaya ba ne mu da muke wannan matakin muna samun matsaloli da koke-koke na mata akwai 'yan matan da idan matsalar ta taso sukan zo su faɗa mana matsalar da ba sa iya faɗa wa iyayensu sai dai mu mu kira iyayen mai musu magana don a samu yadda za a samu daidaituwar abubuwan sannan abu na goma sha biyu wato yayin da yarinya ta taso yana daga cikin haƙƙin da ke kan iyaye shine ku koya mata yadda za ta je ta zaman auren ba zaman auren ba yanzu da dama daga cikin iyaye sukan yi amfani da girman yarinya kawai su mata aure da yarinya ta taso shekarar ta goma sha biyar sha shida ta girma kawai sai ku je ku mai yarinya aure ba ta iya komai ba yanzu wallahi duk wanda na tashi na tafi gurinsa akwai yadda nake gane gidan shi akwai matsala ko babu da na ce ku yi min sallama da wani wallahi da na ga ya riga dan sakon fitowa to na san gidan ba zaman lafiya amma idan gida akwai lafiya lau da wahala ka je gurin mai gidan ka ce a mun sallama da wani ga, ya fito nan take sai ya ɗebi minti biyar ko sama da haka a ƙasashen da aka ci gaba sai sun yi workshop na yi ma yarinya aure kafin a yi ma yarinya aure sai a ɗauke ta a tura ta wani gida wanda za ta je ce wata ɗaya ko biyu ko uku a gidan za a koya mata ga yadda ake magana a gidan za a koya mata ga yadda ake yin tafiya a gidan za a koya mata idan ruwa ta ɗibo za ta kawo mijinta ga yadda ake ɗauko ruwan amma yanzu wata yarinyar idan ta ɗibo ruwa in ba sa'a ba sai ta an wa mijin rabi a jiki saboda da gudu za ta ƙara su wallahi sai an koya ma yarinya ga yadda ake dafa abinci yanzu akwai yan matan da ake masa aure banda indomi ba abin da suka iya dafa duk duniya kuma man san wani sakare ne bai iya dafa indomi ba a koya ma yarinya ga yadda ake yin kaza ga yadda ake yin kaza to da irin waɗannan abubuwan ne ake samun zaman lafiya yanzu akwai gidajen da na sani idan wata yarinya na samun matsala da mijinta sai a ɗauko yarinya a ce ta je gidan ta zauna sati biyu ko wata ɗaya ba karatu za a koya mata ba kawai ana so ne ta kalli gidan da ta je take zaune ya mu'amalar mijin da matan suke kallon mu'amalar kawai yakan ba yarinyar ta ji ta fahimci gafa inda take da kusakurai bari ta koma ta je ta gyara amma a zo a mai yarinya aure wata in tana magana za ka ɗauka an haife ta a garin kaɓa-kaɓa ne saboda duk abin da ya fito bakin ta faɗa take wala ta kafu uku ba ha ba ta jin tsoron sa. to wannan yana daga cikin abin da ya kamata iyaye su kula da shi a wajen yi ma su tarbiyya abu na ƙarshe wanda zan tsaya a kansa sai matsalar waya kun ga waya da kuke ganin ta wannan wallahi akwai alheri a cikinta kuma akwai akasin wa alheri a cikinta iyaye ku ji tsoron Allah idan za ku ba 'ya'yanku waya to ku san irin tarbiyyar da za ku yi musu kuma ku san irin wayar da za ku dinga ɗauka kuna ba su kafin ku ba su wannan waya da kuke gani rashin gaskiyar da ake shiryawa da ita yayi yawa cuwa-cuwa da ha'inci da ake shiryawa da waya yanzu abin ya wuce duk yadda kuke tunani da haka idan kina da waya in kina da waya to ki sa ido akan me yake shiga wani me yake fita ɗaya kenan sannan na biyu in na da waya kika ga karama ce ta canza ta koma babba to te miki bayanin ya aka ta koma ƙarama ta canza ta koma babba duk abin da ba ke kika ɗauka kika ba ‘yarki ba ko babanta ran da duk kika ganta da shi to taimaki bayanin ya yi abin ya zo hannunta Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah ya sa mu dace saboda yanayi na lokaci kuma na ga akwai ka akwai alamar tambaya za mu amsa tambayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Allah ya saka mana alheri ko shakka babu akwai tambayoyi masu ɗan tsarin yawa sannan tambayoyin alhamdulillah ya suna da alaƙa da munasabar zance amma ka nan ina so faɗa mana cewa ba wai daga an ansa tamboyi za a wuce ba sunna ce ta ƙungiyar idan aka haɗa ma'azara a wannan ana karrama waɗansu iyaye mata da ma'an mata da suke fafutukar tafiya ta addinin musulunci yau ma insha Allah akwai tafiya ta girmama da za a ba wasu daga cikin su bayan shi tsarin da za mu ga na bayar da wayoyi da aka turo na barin shi ne lokacin da malam ya ƙara karatu ya fita za mu ɗauki waya muna ɗagawa ɗaya bayan ɗai mai ita ta nuna ɗan agaji da ba ta. abu na gaba shi ne kafin rama certificate wannan bari wani su bayan yau zai malam mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ci gaba kawai ana me ke cewa ko me take cewa ne mai tambayar take cewa shin malam ya halatta ga matar da idan ta mu. ba cika shekara daya sai ta samu wasu juna biyu shin ya halatta da ciki lokacin da ta bai wannan zai iya zama halal ne inda fatawar likitoci ne amintattu idan likito amintattu ne suka ce ɗaukar ciki a ƙasa da shekara ɗaya idan ta haifu wani ba ta gama yaye wani ba to zai iya zama hatsari gare ta ga kuma ɗan da za ta kawo duniya to wannan ababi na lalura ya halatta in likitoci ne suka faɗa haka kuma likitancin su zama musulmi amintattu amma idan ba likita bane ya faɗa haka to wannan sai ta ɗauka kyauta ce da Allah ya bata sai ta yi ma Allah godiya sai ta yi ƙoƙari sai ta gama haihuwarta da wuri kafin girma ya zo mata ma ta riga ta gama sannan kuma wallahi ku gane wani lokaci za ka iya haihuwar ‘ya'ya goma sha uku ko sha biyar sai kaga wanda Allah ya yi nufi za su yi arziki za ka huta suna ƙarshen ba suna farkon ba ne yanzu a ko wani mutum babban mutum ne shi yake faɗa min ya ce malam ni zan iya faɗa maka hatsarin wannan abu ya ce ka ga babanmu mu goma sha uku ya haifa ya ce wallahi malam daga kan na sha ɗaya sha biyu sha uku mu muka yi arziki muka riƙe gidan su suke rike da kowa yanzu a gidan yanzu da baban ya yi family planning ya kashe na ƙarshen ya riƙe na farko, zai ci gaba da shan wuya ko ba zai sha ba mu je ta gaba mu je ta gaba wannan malam neman addu'a take ga mahaifiyar da su da da su ne ba Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta abinda ta bari na zuri'a a baya Allah ya yi musu albarka ke kuma ki yi kokari a matsayin ki na ɗaya ki ci gaba da mata addu'a da aikin alheri dan Allah ya kai ladan zuwa gare ta mutum ya ci gaba da addu'a ta alheri ga iyayen shi bayan sun koma zuwa ga Allah wannan yana ɗaya daga cikin sababin da ke sa Allah ya buɗe masa ƙofofin arziki na'am mu je ta gaba wannan tace assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah mazajen mu wa'azin nan da ci ina ganin sake jini ne mhm. wallahi wannan abun yana damu mu sosai domin za ka samu mazaje suna riƙe waya suna chatin ta yadda wannan yana hana musu sakewa da mu ba ma su mu dama ko mu da su ba. don Allah mala ka musu nasiha so abin bakin ciki shine in chatin din da ake ba abu bane da yake da alaka da addini nan ne da mota kuma mafi yawancin maza masu yin wannan chatin din kamar ire-iren ku malam mujahid da yan uwa ai mafi yawanci zaka ga inda ka ga mutum akan social network yana da alaka da wani abu ne wanda zai yada addini amma in ba addini abu zai yada ba ya kamata ce damin da mutum yake a waje a matsayin shi na namiji da ya shiga gida ya yi haƙuri hatta na addinin ma ya kamata ya zama yana da lokaci domin idan ka ɗauko 'yan mutane ka ajiye tana da haƙƙi a kanka wanda wannan kuma kamata ya a samu lokaci ko ba yanzu ba ko in mun dawo su mazan a faɗa musu haƙƙin da ke kanku kuma a faɗa muku haƙƙin da ke kan na mazan domin ɗaya daga cikin matsalar da take faruwa mace ce za ta je ta yi aure ba ta san abin da Allah ya ɗora a kanta na haƙƙin mijin ba shi ma da ya je ya ɗauko 'yar mutane bai san abin da ke kansa na haƙƙin matar ba shi yasa yana daga cikin haƙƙin namiji akan matarsa bayan sallar isha'i da ta yi kowa ya koma gida shi yasa muke cewa wannan majalisoshin da ake kafa na shan shayi na munafunci da gulma da tsegumi to ya kamata duk a rurrufe su amma in akwai wani abu na maslaha kamar karatun da aka jiya bayan sallar isha'i mutum ya taso ya taho a matsayinsa na namiji ai ko ke in dai masu kirki ce kika nemi mijinki ina yake aka ce yana wajen wani abu wanda yake da alaka da addini bakin ciki ya kamata ki ko farin ciki ya kamata ki to saboda haka wannan karatun ku ajiye mana shi sai idan mun zo mazan ne kamata mu kwankwashi kansu su ji tsoron Allah su gyara mu je ta gaba wanda ce assalamu alaikum malam ba Allah menene hukuncin mutumin da ya aure yar uwata ya aure ne sannan kuma ya zo daga baya ya kuma soyayya da fata kuma soyayya har ta yi nisa to ai yar uwar take ba musan wacce ce ba yar uwar wacce take ta bangaren nasaba idan yar uwa ce wacce take ta bangaren nasaba kamar yake ce haka ko kanwaki yazo ya kulla alaka da ita wacce kuma aure baiwa tsakanin ki da ita idan kuna tare da shi to wannan bai halatta ba abin da ya haramun idan ku a'a ke yar uwa ce a wajen ki yar uwa ce ta zumunci ba wanda wannan auren haramun ba ne yi to wannan kuma wani abu ne na daban tambayar da za mu yi in ba wannan ba ce ‘yar uwar mutu ne kirki ce ko ba mutu ne kirki ba ne nan ne rigimar take don haka su mata kasan suna da wata ɗabi'a cewa duk idan mace kana tare da ita wacce kake nema daga baya in dai ta santa ta ɗauka take kai ƙatan maciyin amana ne saboda haka ka ci amanata Allah ya isa ba ta yafe ba to saboda haka abin yana buƙatar sai ta ƙara bayani wanne ne daga ciki wannan ruwan da kuma raba shi zai dan tada gaskiya an gane to saboda haka ya danganta wanne ne daga ciki idan ‘yar uwa ce wacce bai halatta ya aure ta ba in kuna tare da ita akwai alaƙa ta wato nasaba tsakanin ke da ita to haramun ne mu'amalar soyayya da ita amma idan ba ƴar uwa ba ce wacce yake akwai wannan haramcin to ba laifi ba ne kawai dai za a duba mutu ne kirki ce ko ba mutu ne kirki bace wallahi alam maje ta gaba na'am Allah wannan ita ma tana da alaka da bayanin da cewa sai an tara Allah tana cewa malam ne ce mijina baya zama yana tafiye tafiye sannan idan ya tafiya ya kai wata bakwai bai dawo ba idan na ce mutum ne baya zuwa da kuma ina da bukata da shi malam ya na kausa to gaskiyar magana yana da kyau tunda ba a kan titi ya ganki ya aure ki ba ke kina da waliyai shi yana da wakilai ko to irin wannan matsalar ki koma ki je ki samu iyayenki ki musu bayani ga halin da kike ciki da yawa daga cikin iyaye kuna yin kuskure sai yarinya ta auri mutum a matsayinta na mutum ba kata ko ba Bukatar da ya kamata saboda ita aka yi aure ba ta samu sai yarinya ta je ta kai ƙara wai sai a ce mai ta rasa wai tun da ana ba ta abinci ana ba ta abin sha wai mai sai mai mai ta rasa bayan kuma sun san lallai ta rasa wani abu ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake ɗaukar mace a auren da ita saboda tana da wata buƙatar da babanta ma ba zai iya mata ba sai mijinta da haka iyaye yana da kyau ku karkaɗe kunnuwanku idan yarinya ta zo da koke irin wannan to ku dinga ainihin wato saurarata da haka yana daga ciki bai halatta ba shi wannan mijin ya yi tafiya ta wuce wata hudu bai halatta ba ya yi tafiya ta dinga wuce wata hudu ba tare da ya dawo zuwa ga mata shi ba da haka in zai dinga wuce wata hudu ba zai dawo ba to lallai wajibi ne iyayensa shiga ciki inda zai tafiya dinga ɗaukar yana tafiya da ita don wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da yake jefa wasu mata zuwa ga faɗawa harka ta fasikanci daga lokacin da ya zamanto mace ba ta samun abin da ya kamata daga ɓangaren mijinta to daga nan sai kaga kuma an shiga wani abu akwai matar da ta zo ta same mu ta ce wallahi idan yamma ta yi za ta ɗauki mota ta wanka ta fita da yamma ta ce yawon da take a gari za ka ɗauka ko yawon Allah da annabi ne ta ce wallahi malam ba yawon Allah da annabi nake yi ba wannan yawon da nake ina yi ne wallahi inda wani namiji zai ganni ya taya ni kuma zan amince masa saboda kuncin aure da take cikin sa saboda haka Allah ya bada ikon gyara wannan ne shawarar da nake bayarwa kenan mu je ta gaba na'am wannan malam wani da shi Allah ya gafarta malam an ce da aka ga mu ya mace sadaki haramun ne ta magana da miji shi gaskiya ne kamar ya haramu wani namiji hmm. wani namiji da sunan yana santa ajinabi a wannan ba gaskiya bane mace ce wani yazo yana son ta zai aure ta sai ya kawo ta daki da haka duk wani namiji wai yanzu haramun ne ce magana da shi in ba mijin ba a'a in dai wani zai taso ya zo kofar gidansu da sunan yana son ta zai aure ta ne to wannan dama bai halatta ba saboda annabi ya hana ya ce kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman auren wani kuma ke yan ba mai wadariya ba ce tun da kika yadda aka kawo kuɗi a gidanku na sadaki da sunan wani yana sanki ina ke ina wani yanzu ba sai ya ci gaba da harkar sa ba ke ma ki ci gaba da harkar ki amma idan wani abu ne ya gitta dan ya miki sallama ko lalura ko wani abu in kika mai magana wannan ba wani abu ne amma dai wani ya taka ya je kofar gidanki da sunan yana sanki wannan bai halatta ba gaskiya mu je ta gaba malam tambaya ta ƙarshe shi ne bayan da ya yi akan zubar da ciki to gaskiya ai na faɗa na ce halaccin yana da alaƙa da fatawar da likitoci suka bayar wajen hatsarin da ake fuskanta ko ratsin hatsarin shi idan likitoci sun ce babu wani hatsari da ake fuskanta za ta iya ɗaukar kowane ciki ta haife shi lafiya lo bai halatta ba zubar da ciki idan likitoci sun ce a'a akwai hatsari wajen ɗan da za a haifo da kuma ita da take kokarin haifo dan ya halatta a babu na lalura da haka kowace fatawa ana yin ta ne gwargwadon halin mutane da lokaci da zamanin da ake ciki ba haka kawai ake sakin fatawa ba Allah ya sa mu dace mu je ta gaba da karshe galibin takardun suna magana akan neman addu'a neman addu'a wani ta ce tana fara addu'a ga malam Allah ba su mazaje ne gari mazaje ne ba su ba su da wani ba su mata ne gari wata tana neman addu'a miji tana son nisa Allah ya tabbata shi lafiya wata wani na neman addu'a shi ma soja ne ke eh? duk dai neman addu'a neman addu'a to kowa da bukatarsa ta alheri Allah ya biya masa a gurgude saboda yanayi na lokaci akwai abubuwa guda biyu da zan rufe da su abu na farko mata ku ji tsoron Allah musamman wanda suke da aƙida fasida aƙida ta shi'anci idan kina mace ke ba yar shi'a ba ce wallahi gara ki mutu ki je gaban Allah ba ki aure ba da ki aure, wanda yake da aƙida wacce take mummuna irin wannan na ba da labari kwanan nan na ce akwai wata yarinya sai da aurenta ya taso babanta sai ya gano mijin ɗan shi'a ne da ya da ƙanwa za a yi ma aure ya kira yarinyar yari ya zaunar da ita ce mata ga aqidar mijinki wanda zaki aura kenan idan kin yadda ni ne mahaifinki na isa in sa kiki ki bari ina baki shawara wannan mijinki hakuri da shi Allah zai kawo miki wanda ya bi shi kuma zai miki albarka tace tawa baban biyayya taji da ta haƙura kewa baban biyayya daga bayan Allah sai ya kawo mata ninkin goma shi wancan da ta bari da haka duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah sai ya musanya masa da abin da ya fi shi amma ku mata kuna da matsala wata kun san cewa yayin da aka ce auren dole haramun ne to kuma ku je ku ɗauko wanda ba mutumin kirki ba ku kawo ma iyayenku shi ma haramun ne wannan yana daga ciki shi yasa wallahi dai yarinyar da ta yi jayayya da iyayenta ta ɗauko wanda ba na kirki ba ta ce ta haƙura ita ta ce ta ji ta gani akwai yarinyar da zaka ji sun iyayen sun ce kin yadda in kika aure shi ba mu ba ki ta ce ta yadda a kawai to sai an yi aure an je an shiga rigima daga baya kuma a rasa yadda za yi akwai yarinyar da babanta mijin da aka zo ya gane dan shi'a ne ya ce ta yi haƙuri ta ce ai duk duniya ba ta isa ta gama halukin da ya sa ta ta haƙuri ba ko dai ta aure shi ko kuma wallahi sai ta bu duniya baban ya ce to ai shi ya fi mai sauƙi shi dai da ya ɗaura mata aure da ɗan shi'a gara ta bu duniya ya fi sauƙi a wajen shi wallahi kuma haka aka yi to wannan ita ce wasiya ta ta farko abu na ƙarshe da zan faɗa muku tunda akwai masu yin buƙatar addu'o'i to ku yi ƙoƙari ku riƙe guri guda biyar ko shida yanzu gurin yin addu'a abu na farko duk wacce take da wata buƙata take neman Allah subhanahu wata'ala ya biya mata to ta yi ƙoƙari ta riƙe guraren yin addu'a kamar haka kuma insha Allahu a cikin guraren da za mu yi karatuttuka akwai wasu addu'o'i da ya kamata in faɗawa su matan su ci gaba da yi wacce take neman miji ba ta samu ba akwai addu'in inda ya kamata ta ci gaba da idan neman miji na kirki kuma in Allah ya da Allah zai kawo a guri na farko idan kina cikin sujjada a sallah a sallar farilla ko a sallar nafila idan kina da bukata a gurin ki roki Allah kan bukatar ki kuma ba wanda yake dole sai da larabci a'a da Hausa idan kina cikin sujjada ki ta roƙon Allah Allah ya baki kaza ko ya tsare ki daga kaza guri na farko kenan guri na biyu lokacin da kika sallame sallah amma sallar zai zamanto ta nafila ba ta farilla ba ita sallar faralla bayan an gama azkar ake ki daga hannu ki addu'a idan za ki addu'a ki gabatar da yabo ga Allah sannan ki salati ga annabi Muhammad sannan sai ki roƙi abin da za ki roƙa guri na uku lokacin da kike sallah kafin ki sallame a zama na ƙarshe a sallar farilla ko sallar nafila bayan attahiyatu lillahi wanda bawashi yake cewa tahiya sai salati ga annabi kafin ki sallame ki roki Allah a gurin ana karba guri na hudu duk lokacin da kika ji an fara kiran sallah an goku abinda ladanin yake faɗa ki faɗa idan an zo hayya ala sala da hayya ala falaki ce la haula wala quwwata illa billah idan an gama kika yi zikirin da ake idan za ki iya yin haƙuri ki tsaya tun daga gama sallah har lokacin da za a fara iƙama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu yadda za a yi addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iƙama allah ya mayar da ita ba a yi sannan guri na biyar duk lokacin da kika zauna kika yi karatun ƙur'ani kafin ki tashi ko me kika karanta to ki zauna ki tawassuli da abin da kika karanta na Qur'ani ki addu'a da shi Allah zai biya miki bukata sannan guri na shida in kin samu ruwan zanzan zaki sha duk sanda zaki sha ruwan kafin ki sha ki addu'a akan abin da zaki addu'a kan shi Allah zai biya miki bukata guri na bakwai ma lokacin da duk kika yi azumi azumin farilla ko na nafila sanda aka yi sha ruwa kafin a yi buɗe ba ki addu'a a daidai wannan lokacin wanda suke neman maza na kirki mata to su ji tsoron Allah su ma a kankin kansu su zama na kirki sai Allah ya ba su maza na kirki amma ke ba ke zama ta kirki ba ki ce kuma namiji na kirki ya aure ki kin ga ran da ya aure ki zai sha wuya wallahi haka namiji mace in ba ta kirki ba ce mace in ta kirki ce dan Allah duk ran ta da namijin da ba na kirki ba za ta sha wuya ko ba za ta sha ba za ta sha to wanda suke neman maza na kirki su kokari su zama mutanen kirki sai Allah ya ba su maza na mai na kirki Allah ta'ala kuma ina muku roƙon Allah Allah ya ba ku maza na kirki wannan yar uwa da mijinta yake soja ne yake samfiza da dukkan sojojin mu musulmi Allah ka tsare mana su dan tsarkin sunayensa kowa da buƙatar sa anan Allah madaukakin sarki ya biya masa wanda suke cikin mu suka karkace suka bar hanya Allah ka dawo mana da su kan hanya wanda kuma suke kan hanya Allah ka tabbatar da su akan ta har su haɗu da shi Allah subhanahu wata'ala din muna roƙon Allah maɗaukakin sarki matan da suke zaune da mazajen su ake samun matsala Allah ya kawar da matsalar wanda suke zaune ba a samun matsala muna roƙon Allah kada Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana matsala Allah ka shiryar da ainihin wato zuri'an mu gabaki daya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أنت أتايا بعد Allah yana marar da wannan yawon sai tashe shi mai arziki abu na gaba na ƙarshe shi ne ba da certificate za mu amfani da dama mai kira hajjiya tumba aliyu kuma hajjiya tumba musa